malam tambaya ta anan shine wata mata ce ta rubuto takardar ta ce wai za a yi biki ne a gidansu na ƙanwarta kafin ta tafi mijinta ya ja mata kunne ya ce mata bai yadda ba kuma karta ta yadda ko a ƙofar gida ne za a yi wannan bikin mijin ya ce za a yi fati ne za a kira masu kiɗa za a yi rawa ya ce to wallahi ko leƙe bai halatta ta yi ba bai yadda ta yi ba ya ce mala ta ce malam a matsayina na matar aure sau uku yana gaya mun cewa bai yadda in ce ba ya jaddada mun saboda ya san da wuya in na je bikin nan ban je gurin kiɗan nan ba ko gurin facin nan ba ita da kanta ta faɗa ka ji ba bari ka ji mai ta ce malam tambayar a can a nan ita ce gaskiya an yi wannan fati kuma gaskiya na je amma wallahi malam mahaifiyata ce ta ce in je za ta gaya masa za ta masa bayani ita ta ce na je saboda kowa ya je a gidanmu kuma ita ma mahaifiyarta mu ta je wajen fatin amma mijin nawa bai sani ba tunda muka dawo abun yake damuna saboda ya ce kar na je kuma na ji malam idan na yi ta istighfari ban gaya masa ba kawai shi kenan a bar abun haka ko ku na gaya masa na ba shi hakuri na gode daga ɗalibarka Allah kai ka gida lafiya mata masu manyan sha'ani kenan yanzu wannan babu ganganci a ciki akwai ganganci to wannan shi shine yake kashe musu aure ya kamata ku gane wani abu guda a babi na umarni a yi ko a yi akan harkar aure miji shi yake gaba da iyaye ko iyayenki sun ce ki kaza in miji ya ce karki je dan a lokacin ba karkashin iyayenki ke ba kina karkashin mijinki ne to da sai ki kokarin ki sa iyayen naki su nemi alfarma a wajen mijin in ba saban Allah ne, a bar ki ci yanzu nan mijinki ya ce karki je dan karki saba wa Allah mijinki ya fi ku gaskiya mahaifiyarki ta lallaba ta ce ki je saboda tana gadara ta haife ki za ta masa magana to yanzu gashi ba ta masa maganan ba ta bar ki cikin damuwa kin saba wa Allah kin saba wa mijinki kuma gashi an yi fatin dai baki ƙara kiba ba saboda wannan fatin da aka yi kuma ba kwanaki aka ƙara miki a duniya ba saboda kin je wannan fatin babu daɗi duk mutumin da yake da addini ya ga matarsa tana cikin wannan inda mata suke haɗuwa ana kiɗa ana rawa maza suna musu kiɗa yanzu a garin nan abin da ake yi karci balagagu wai wasu wai DJ ko me ake cewa ko dija ko me ake faɗa haka za su zo su haɗa kiɗa malam ana kiɗa balagaggun mata da matan aure su caɓa kwalliya da ado su zo suna rawa suna kaɗa jikinsu a gaban waɗannan mutane nan ba daidai ba ne wallahi cin mutuncin kai ne da wulakanta kai da tuzartar da addini ma gaba ɗaya kuma abin da kika yi wallahi ba ki kyauta ba kamar ba ɗaliban ilimi ba kamar ba kina zuwa makaranta ba ya ce karki je kuma ya jaddada miki sau uku ya faɗa kuma daman kin faɗa cewa ya san halinki zai iya yawa ki je kuma yanzu kin je ɗin kika rubuto mana takarda kawai kin shiga uku ƙwararri ma aka ne wani wala ah, to me za ka ce mata wannan eh? me za ka ce mata kawai kin shiga uku ki je ki nemi yafiyarsa na farko akwai hakkinsa don ya baki umarni kin karya ki gaya masa kin saba umarnin sa ya miki afuwa sannan kuma uwa uba Allah da kika saba a wurin an yi kiɗa kin ji rawa kin ga rawa wataƙila ma kin ɗan taɓa to wannan matar ya za a da ita ai mun ba ta ansa ko ta shiga uku ta je ta ta izi gibari yawwa a batta haka yawwa ah, to to ba na ce ta je ta ta izi gibari ba yanzu ba ta da laifi yanzu wanda ya laifi bai shiga uku ba to shi kenan ki je ki ta tuba zuwa ga Allah Allah kaɗai ya san halin da kike ciki